فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون sai azzalumai daga cikinsu suka canza abin da aka umarce su da shi, suka ce, ƙwaya a cikin sha'ir, maimakon abin da aka umarce su da shi na neman gafara, sai suka canza aikin da aka umarce su da shi, suka shiga suna jan gindi maimakon su shiga suna ƙanƙan da kai ga Allah suna sunkuyar da kansu. Sai muka saukar musu da azaba daga sama saboda zaluncinsu.